a yunkurin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi na ganin an gurfanar da duk wani mahaluki da ake zarginsa da almundahana da kaya ko kuma kudaden al'umma yanzu haka hukumar yaƙi da rashawa ta efcc ofishin shera arewa maso gabas da ke garin gombe tana tsade da mataimakin shugaban jami'ar jihar adamawa da ke mubi farfesa david shell da kuma shugaban hukumar jami'ar manjo janar haladu hananiya mai ritaya bisa zargin cin amana da kuma yin amfani da matsayinsu domin mallakar kadarorin gwamnati ba bisa ka'ida ba ga dai karin bayani daga bakin jami'in harkokin 'yan jarida a hukumar efcc din rahoto ya zo mana game da wani mundahanu da aka yi a jami'ar jihar adamawa na wani mundahanu da aka yi da kuma munda'arin gizo na kwangila da mundahanu wajen siyan motoci da kuma wasu rashin gaskiya da aka yi to shi wannan ya shafi wani akwai wani shi vice chancellor din professor david shan wato mataimakin shugaban jami'a eh, mataimakin shugaban jami'a shi an ce yana da hannu a ciki ko da yake ana cikin bincike ana kan bincike kan al'amarin eh, na farko dai bincike ya zo cewa yana da hannu da sai da ma ciyaman na hukuman janar halalu hadaniya ya sai mai da wani mota jeep da aka siya sabuwa miliyan goma sha uku amma ya sai da mai akan naira dubu ɗari da hamsin a ka'idan hukuman jami'an in mutum ya shekara hudu ya sauka za a iya bar mai mota to shi wannan ko shekara biyu ma bai baballanta ma ya shekara hudu wata biyu kacal yayi amma aka bar mai wannan mota kuma ya saba ka'ida sannan kuma a cikin abubuwan da muka gano akwai kuɗi da ake ba shi mataimakin jami'a wanda zai ajiye ofis kamar security vote amma kuma an ga bai amfani da su yadda ya kamata ba an kashe su sannan kuma da wasu gidaje da ya ajiye na shi sai mai da su kamar hotel a nan ba da kuɗi an kashe kuɗi wajen miliyan biyu da dubu ɗari biyar a ɗaya hotel din. dai hotel din kuje an kashe fiye kusan miliyan hudu amma kuma duka ba bisa ka'ida ba sannan kuma akwai an gano cewa akan wani jarabawa da aka yi a numan su an tura ma'aikatan university wanda aikin su ne su wannan aikin an tura su su je su wannan aikin aka ware miliyan goma sha bakwai saboda wannan aikin biyan ma'aikatan amma an zo an gano cewa wannan kudin da aka ware bai kai kuɗin da aka ba ma'aikatan ba su muna nan ana kan bincike zai ga akwai abubuwa da yawa da mu gano wannan rahoto da ya zo muku waye ne ya gabatar rahoton jiya ko ne luka ibrahim mandub daga mobi can jihar adama mm. shine ya aiko da wannan rahoton to yanzu wayannan mutane suna ina ne da eh, na suna gaban mu nan ana ana ana bincike tukuna kuna tsare da su eh, eh, suna rubuta bayani game da abubuwan da ya faru kafin a kammala bincike za a kai su kotu bayani kenan dangane da kama shugaban jami'ar jihar adamawa farfesa david shell da kuma manjo janar haladu hananiya mai ritaya abdulwahab muhammad muryan amurka daga gombe a nigeria.